Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sarfiul Hashim Gumel. Da ma saura abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu, Sarfil ba mu kanun labarai. cikin wannan makon ne ma'aikatan bankin 'yan kasuwa na kenya sama da 300 ne suka je yajin aiki a sudan ta kudu suna nema a ƙara musu albashi har sau shida majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa jami'in da ya ɓace a yankin diyala na ƙasar iraki tun watan afrilun da ya wuce kashe shi aka yi a jiya talata ne manyan ƙasashe hudu daga cikin manyan ƙasashen duniya masu arzikin man fetur suka cimma matsaya na dakatar da haƙomai da kaso 70 cikin 100 kanun labaran kenan a majalisar dattijan najeriya ta ce a dakatar da karin kuɗin hasken wutar lantarki wannan kamfanonin da suke raba wutar lantarki a najeriya suna nema ne su cuci al'umma suna nema ne su yi abin da bai dace ba shi a can jihar borno ko wani bawan allah ne a kame yana sayarwa 'yan gudun hijira da tikiti wai za a ba su tallafi ko na samu wannan tikitin sai su bila je tafta mandin ya ban daga baya the first time da ya dawo ya ba mu 500 of them da muka yi distributing mun tambaye shi ya ce a ah, ku ba wani abu je ka muku abuja Haka kuma muna ɗauke da shirin demokradiyya na sabu Imam Aliyu, amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cikin wannan makon ne ma'aikatan babban bankin 'yan kasuwa na Kenya sama da 300 ne ya suka je yajin aiki a Sudan ta kudu. Suna neman a ninka musu albashinsa har sau shida domin su fuskanci matsananciyar rayuwar da ake fama da ita. ma'aikatan sun ce suna bukata a ƙara musu albashi ne domin sami isasshen kuɗin da za su iya sayan kayan abinci wanda farashin suke ƙara tashi da sauran kayayyakin rayuwa waɗanda suka yi tashin goron zabi tun bayan da gwamnatin sudan ta kudu ta karya da darajar kuɗinta a watan disamba masu harkar kasuwanci da bankin sun faɗa a jiya talata cewa ba wanda ya sanar da su wannan yajin aikin wani ɗalibi mai suna peter mayan ya ce ya zo bankin ne domin ɗaukar kuɗinsa don biyan kuɗin makaranta amma hakan ya gagara a makon da ya gabata ne jami'an ma'aikatar ayyuka ta sudan ta kudu ta rubuta wasiƙa zuwa kamfanonin da ba na gwamnati ba suna mai gaya musu da su ƙara albashi domin kaucewa hargitsin da ka iya barkewa a ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar cewa jami'in nan nata da ya ɓace a yankin diyala na ƙasar iraki tun watan afrilu da ya wuce an kashe shi ne an dai sami gawan wannan dan taliki ne mai suna amir alkasi tun watan nuwamba amma sai cikin wannan makon ne aka tabbatar cewa lallai shi ne jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi imanin cewa sojojin da ke yakar isil ne suka kama shi domin garkuwa suka kashe shi ana kuma zargin su da laifin garkuwa da mutane da kisa da sauran laifuffuka daban-daban babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ban ya allah wadare da abin da ya kira wannan mummunar kisa ya eh, yi kuma kira ga jami'an ƙasar iraki da su tabbatar sun nemo waɗanda suka aikata wannan aika aikan kana a gurfanar da su gaban shari'a amma wakilin majalisar ɗinkin duniya na iraki jan kubis ya ce su na ganin sun nemo alkaisi ya ci tura ya ci gaba da cewa sun kwashe watanni tara suna fafutukan nemansa daga ƙananan hukumomi har zuwa na tarayya domin tabbatar da ganin an dawo da shi ga iyalansa amma hakan bai samu nasara ba Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya talata ne manyan kasashe hudu daga cikin manyan kasashen duniya masu arzikin man fetur suka cimma matsaya na dakatar da haƙo mai da kaso 70 cikin 100 biyo bayan faduwar darajar man a kasuwannin duniya. an cimma wannan yarjejeniyar ne tsakanin ministan mai na rasha da takwarorinsa uku na kungiyar kasashe masu samar da mai a duniya wanda suka hada da kasar saudiya venezuela da qatar an da yi taron ne a doha babban birnin qatar yau laraba ne za a dai ci gaba da wannan tattaunawa wadda za ta hada da kasar iran da iraki a birnin tehran duk da yake ba lalle ba ne iran ta amince da wannan bukata da za ta hana ko rage mata haƙar mai biyo bayan janye takunkumin da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashe suka yi mata a ƙoƙarin dakatar da shirin nukiliyarta wannan yarjejeniya da aka cimma ta dakatar da ta dakatar da haƙo baya daga cikin manufofin saudiya watannin da suka wuce farashin mai ya faɗi warwas a duniya amma saudiyya ba ta yi wani ƙoƙarin rage ko dakatar da haƙoman ba saboda ta tilastawa ƙasashe masu samar da albarkatun mai su rage tasiri a kasuwannin mai na duniya. shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ya ce zai yi matukar wahala a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta ya kuma zargi turkiya da saudiya cewa wasu ƙasashe ne ke zuga su daga bayan fage yayin da yake magana a birnin damascus assad ya ce turkiya da saudiya sun makara kafin aikawa da sojojinsu zuwa siriya ya ce amma suna biyayya ne bayan da aka umarce su don farkon yakin da ya kwashe shekaru biyar ana yi a siriya ya zama to a irin duniya baki ɗaya dai turkiya da saudiya na cikin sauyin yaƙi ta sama da amurka ke jagoranta a kan isis da ke yi a syria sun kuma nuna sha'awarsu na aikawa da sojojinsu ta ƙasa amma har yanzu ba su aika da ko soja ɗaya ba a halin yanzu kuma turkiya ta kai wani hari ta sama akan mayakan kurdawa da ke arewacin syria ta kuma ya gargadi da cewa idan har kurdawan ba su janye daga inda suke ba wanda yake kusa da iyakarta to za su ga fushinta daga ƙarshe a jiya talata ne hukumar lafiya ta duniya who a takaice ta ce dole ne kasashen da ke fama da barkewar annobar zazzabin nan da ake kira zika su nemi hanyoyin da za su yaƙi cutar kamar ta hanyar amfani da saurayen da aka sauya musu halitta ta sakin sauro namiji da aka sauya masa halitta domin haɗuwa da sauro mace hakan yana kashe duk wani kwansu da za su haifar an da yi amfani da wannan hanya tsibirin keman da panama ganin yadda wannan annobar ta zika take hukumar lafiya ta duniya na karfafawa kasashen da ke fama da cutar da abokansu su kara kaimin amfani da sabbin tsofaffin hanyoyi da tsofaffi da sabbin hanyar kare kai ga sauran amma masu rajin kare muhalli na ganin yin amfani da saurayen da aka sauya musu halitta domin kashe sauraye ba abin yi ba ne suna mai cewa yin hakan zai iya kashe su baki ɗaya saurayen saurayen ne dai ke yada wannan cutar ta zazzabi da ake kira zika a jiya talata ne hukumar tantance magunguna da abincin amurka ta bayar da shawara ga mutanen da suka ziyarci kasashen da wannan annoba take da kada su bayar da gudunmawa jininsu har na tsawon akalla makonni hudu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda majalisar dattijan kasar ta ba da umarni na a dakatar da batun karin kudin hasken wutar lantarki. Ga dai Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. bayan da majalisar dattawa ta ba da wannan umarni na a cire ƙarin kuɗin wuta da hukumar kula da kamfanonin ba da wutar lantarki ta yi sai ta ce wa kwamitin ta da ke kula da makamashi da harkokin kwadago ta kira taron sauraron ba'asin jama'a domin yin nazari a kan batun sanata suleiman nazif shine ke shugabantan kwamitin makamashi da harkokin kwadago a majalisar dattawa wannan kamfanonin da suke raba wutar lantarki a najeriya suna nema ne su cuci al'umma suna nema ne su yi abin da bai dace ba shi yasa na yi ƙuduri wanda ya shigo da da gaggawa a majalisa a karkashin sashi 42 na dokan majalisa da sashi 52 na dokan majalisa wanda ya bada dama in akwai abin da ya damu al'umma ka shigo da shi da gaggawa zai na shigo da shi gaggawa domin mun yi alkawari da talakawa cewa za mu kare musu haƙƙinsu da mutuncinsu kuma kuɗin lantarki ya yawa dole a rage shi ya koma farashin shi na da kana ganin ita hukumar kula da kamfanonin nan masu rarraba wutan lantarki za su bi umarnin ku kuwa ai dole ne su bi umarnin majalisa an ba wa kwamiti na cewa na bincike su gaba daya sannan na kira al'ummar najeriya na tuntuɓi al'ummar najeriya bugu da ƙari na ƙara da kiran ita kanta hukumar da take duba take kula da su wa'annan kamfanonin su ma na kira su na kyakkyawan bincike a ƙarƙashin wannan kwamiti din namu domin mu bincike mu fitar da gaskiyar magana kuma mu kawo gyara da kuma abin da talaka zai iya biya kamar yaushe kenan muke sa ran zaka buɗe wannan dandalin to insha allahu gobe nan nake kyautata tsammanin zan kara kiran su kansu wa'annan kamfanonin da kuma shugabannin wa'annan hukumomin mu sa rana amma insha allahu nan da sati daya in allah da za a fara wannan hidima din gaba daya. yaya masu ruwa da tsaki ke kallon wannan yunkuri da majalisar dattawa ta yi tambayar kenan da na yi wa muhammad jamu shugaban kungiyar ba da tallafi ga 'yan kasuwa ta ƙasa wannan abu ne wanda da 'yan ƙasa za su yi farin ciki da shi saboda a yanzu kansa 'yan kasuwa suna ta kokari su gama ta za su samu da dai wutar ta karu amma ta wajen farkar fanni na masana'antu da sauransu abin har yanzu bai isa ba to babu yadda za a ce kuma an zo ana maganar karin kuɗin wuta bayan abin ma bai isi jama'a ba to wannan abin da majalisa ta yi abu ne wanda 'yan kasuwa suna farin ciki a gare shi kuma muna muna muna kuma fatan allah ya kara karfafa musu gwiwa a kai a farkon watan nan ne hukumar kula da kamfanonin bada wutan lantarki ta yi ƙarin kuɗin wuta da ya kai kashi 45 cikin 100. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ko a tashi sama. Lallai shugaba to a can jihar borno kuma jami'an tsaron farin kaya ne waɗanda ake kira turanci nigerian security and civil defense corps suka cafke wani mutum yana sayarwa yan gudun hijira da fom domin wai za a ba su tallafi ga dai haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton jami'an tsaron farin kaya na civil defense da ke jihar borno sun gurfanar da wani mutum dan shekara hamsin ga manema labarai da suka ce sun kame shi na sai da fom din jabu ga 'yan gudun hijira da ke garin maiduguri da sunan za kama tallafi daga babban birnin tarayya abuja jami'an tsaron farin kaya sun ce sun dai kame wannan dan gudun hijiran ne a unguwar meri da ke cikin garin maiduguri bayan gano cewa yana sai da wannan fom din ne naira ɗari uku uku ga kowane dan gudun hijira da kuma ba a san tushen yadda wannan fom din ya fito ba wannan fom din da yana dauke da sunan nigerian network for youth science and technology soji wanda yanzu hakan ke yawo a sansanin 'yan gurin hijira da sun za ta lafa waɗannan mutanen da suka jikata amma wannan hukuma ce ta gano cewa wannan fom ɗin na jabu ne kuma ana yi ne kawai dandan faran al'umma kwamandan civil defense na jihar borno abdullahi ibrahim ya ce ya kamata mutane su ankara game da wannan fom ɗin da ke yawo a irin waɗannan sansani kuma waɗannan sun shirya ne kawai dandan faran al'umma abin da yake ya fuskanci cewa waɗannan mutane da bala'i ya faɗa kansu aka zo suna cikin wannan camp sai ya je yana saida musu naira ɗari uku cewa in suka da wannan abin za a samu abinci za a kawo abinci daga abuja a basu to kaga mutum da ke cikin bala'i ya nemi ɗari uku ya baka yanzu ya shigo hannu ya faɗa mana cewa sun sai da kusan dubu tara na wannan abubuwan sun sai wa mutane dubu tara kuma a cikin lissafi kusan miliyan ashirin da bakwai ke abokanan wanda faɗansa wanda suka ya sa shi aikin ɗaya ma ya gudu yana yana a kara gana ɗaya kuma suna wasu jihohi muka kama su kuma um, hukunci zai hau kansu. shi ma dai wannan mutumin da ake zarga mai suna bukar ladan ya dai bayyana yadda wannan kati ya shigo hannunsa kamar haka ina koban gidana ne sau daya kawai na ga wani civilian jtf chairman na eh, sector 8 ina ji tashan bama ya zo da wani mutum gajere haka sun zo sun same sun ce wannan ya dawo da slips na abu ne idps suna so su kawo su raba abinci so ni kuma idp ne kuma akwai wayansu mutane a cikin gidan da nake sun kai 300 of them duk abu na idps ne from different local governments ni daga ba mana ke <coughs> ya dawo ya ba si je jtf chairman din ya ban daga baya the first time da ya dawo ya ba mu 500 of them da muka yi distributing ba mun tambaye shi ya ce a ah, ku ba wani abu in je ka a abuja so mun ce ya za mu yi wani abu sai si je jtf chairman din da shi babarin sun ce ah, abunda za a yi a yi kokari a tara ko 200 ko 300 a samu wanda zai kai ni abuja su karba don muka bashi 16,000 naira sai ce shi ya je ma zai samu dawa don mutane manya-manya mutane can za su bashi su dawo akwai lokacin da sun kawo ni nan ma waya na a rufe so wani intelligent ya ce mun ka bude ka yi nan comforting matanka da na bude na ga masai ya shiga so masai nan shi mutumin da ya kawo mana ya ce shi wannan mutum umar ardo shi ma a memba ne daga abuja shine yana bashi slip din yadda ya fada slip din ya kai 9000 amma yanzu babu wanda ya saura ne yake last time sun ce mana december first week sun ce possibly za su kawo mana 15 za su kawo 15 december za su kawo stop su raba so mun dakatar first week of december ba mu sake bayarwa ba agents din suna sayarwa yadda na ji amma personally wanda na wanda na bayarwa mutanen gidanmu complete na ba su kyauta ne kuma akwai agents akwai wayansu mata wanda suna zuwa shi yaron da ya kawo mun slip din ya kawo su mata as agent su suna rabawa kuma akwai wayanda sun dawo suna anguwa mu wanda sun san idp suna suna zama a cikin gari diyawa so wayannan su ne mun doke su agents din kuma mutanen abuja yadda suka gaya mana za su doke su aiki rokokin da sun kawo food suna raba wa mutane. Irin waɗannan mutane sun ƙara yawaita a jihar Borno ganin irin halin da mutane suka shiga da kuma ke neman tallafin gaggawa. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wata ran oh, oh, mutum muna nama wata ran mutum kai ga kan mauna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali To kada a shagala ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba makomar 'yan Nijar fiye da miliyan ɗaya da rabi da aka yi wa rijista ba tare da katin shaida ba a zaɓen da za a yi lahadin nan mai zuwa. Yama masu haru masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau saura kwanaki hudu kamin 'yan Nijar su tafi rumfunan zaɓe domin babban zaɓen ƙasar. amma ana hakan a daidai lokacin da surutai suka tashi dangane da makomar 'yan kasar su fiye da miliyan ɗaya da rabi waɗanda aka yi wa rijistar zaɓe ba tare da katin shaidar ko susuwa ne ne ba amma aka yi amfani da shaida kamar waɗanda suka san mutanen wajen yi musu rajista yanzu 'yan hamayya sun fara da jijiyar wuya duk da cewa wasu rahotanni suna nuni da cewa ai 'yan hamayyar suna daga cikin wakilan kwamitin kuskurimar kundin rijistar masu zaɓe ga shimfidar da Sulaimu Mini Barma ya aiko mana kan wannan dambarwar. mutane miliyan guda da dubu ɗari uku ne daga cikin miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da ke rubuce a kundin rajistar zaben ƙasar nijar aka bayyana cewa akwai yiwuwar salasa samun kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar da za a gudanar a ranar 21 ga watan nan na fabrairu bayan da binciken ƙungiyar oef ya gano sun yi rajista ba tare da aiki da katin shaidar ɗan ƙasa ba. taron majalisar tantauna al'amuran siyasa sai ndp da ya gudana a watan jiya ne ya zo da wannan labari saboda haka mahalartan da suka hada da wakilan jam'iyyun adawa da masu mulki da 'yan ba ruwanmu da shugabannin hukumar zaɓe suka shiga neman mafita kafin daga bisani shugaban majalisar ta sai ndp prime minister birjira fini ya tuntubi kotun conseil d'etat domin ta fayyace matsayin waɗannan mutane a dokance kamar yadda abubakar sabo na jam'iyyar pnds mai mulki ya jaddada ba ta yi wa a cikin zaɓe miliyan guda da ɗari da dubu ɗari da tamanin a ce hakanan nan kaskaskas ba su zaɓe cikin miliyan bakwai da rabi kuma sai mun ka diba a cikin dokoki na ƙasa babu dokokin da sun ka hana a ce a ɗoki wannan hukuncin koko wannan aretekin da sai ni ta ɗoka. sai dai alhashi alimaman da ke magana da yawon kawancen kofa na jam'iyyun hamayya ya ce wannan mataki da ake son ɗauka ba mai ɗaukuwa ba ne ita kanta sani ta san aikinta tana aiki ne da dokar ƙasa me yasa ta wa prime minister ya tambayi kur saboda ita ma kanta ta san abin yana da tangarda don wani ta ce a tambayi kur a tunanin ku waɗannan mutane miliyan guda da rabi da suka yi rajista ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon carte dantite magoya bayan jam'iyyun da ke mulki ne to kai ka ce miliyan guda da rabi amma mu ina nan a gabana aka yi firaminista ya ce sun kai miliyan biyu muna ji an rubuta su ne cikin karkataccen hanya akan haka kuma ake so a ba da shaida don su yi zaɓe muka ce ba haka ya kamata a yi ba lokacin da aka rubuta su idan da gaske ake don tun lokacin nan sun yi takardun mutanen. Farfesa Jibril Abarshi malamin koyar da aikin shari'a ne a jami'ar mai Na tambaye shi abinda dokoki suka tanadar kan yi wa 'yan kasa rijista domin zaɓe. To, can wurin rijistan sai an ka ce to ana iya ma mutum rajista bisa kan ko da bai da karti didantite ko bai da wata takardar da zai nuna akwai hoton shi kuma an tabbata shi ne zai iya yin shi da shaidu wa'anda za su tabbata shi ne yanzu can wajen zaben sai an ka ce to in za ka zaɓe sai kawo kai kana da ka na zaɓe kuma ka kawo takardar da za ka nuna lalle kai ne in permi ne in kardanci ne in fasfor ne duk da takardun da ya zamanto wa'anda za a tabbata kai ne. Hmm. Da doka ta nuna wannan kin sai ya zamanto amince da wato shi wanda bai da karti waɗanda wanda za su nuna a tabbata shi ne shi kaka zai zaɓe. Eh. yana iya yin zaɓe da eh, bisa kanin shaidu shaidun shine koko dai bai iya zaɓe to amma mun sami labarin cewa hukumar zaɓe yanzu haka tana tsaka mai wuya ko kuma ta yanke shawarar cewa an yi yan hamayya suna kukan cewa ana shirin za a yi magudi saboda an yi wa mutane kusan miliyan biyu wasu hukumar zaɓe tana cewa miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi amma su yan hamayya suna ce irin waɗannan mutane an musu rijista sun kai su miliyan biyu waɗanda ba su da katin shaidan zama yan ƙasa amma suka kawo mutane suka tsaya musu a matsayin shaida aka musu rijista shin haka doka ta ce a yi wa irin waɗannan mutane rijista kuma mutane masu yawa haka a to ita doka kamar yadda na ce ma ta ce sai in kana da takardar da za ta nuna za a tabbata kai kai ne sannan ɗaya ka iya zaɓe da waga matsalar ta faru an ka ga ai akwai mutane sun yi miliyan guda ko sun kai miliyan guda da rabi kamar da ake cewa wa'anda in an ka da doka a bisa kan wannan kin ba za su iya zaɓe ba saboda ba za su iya nuna takardar da ta tabbata su ne ba. Mm. Sai an gwamnati ta tambayi sai sini da ta ga wani matsalar ta faru ta mai da wato magana wajen gwamnati ita ko gwamnati sai ta mai da magana wajen kotu wadda ake ce ma conseil d'etat ta ce tana son ta ba ta ra'ayi mm. bisa kan washin ana iya zaɓe ana iya zaɓe bisa kan mutum da shaida sai wannan kotun ta ce ta ba da ra'ayi ta ce eh lalle wato hukumar zartar hukuma majalisa ta yi mantuwa ne da eh, wato ba da eh, bayani bisa kan zaɓe bisa kan shaidu tana yiwa a yi shi mm. akwai doka wacce ta yadda da haka idan akwai doka ta yadda da haka me zai sa waɗanda aka amince wa su yi wannan zaɓe gwamnati ba za ta ce mu muka yi muku dama ku yi zaɓe ba saboda haka dukansu su zaɓi gwamnati a'a gwamnati ba ta iya faɗin hakanan saboda hanyoyin zaɓe hanyoyi ne waɗanda ya kamata sai dokar da majalisa ta ta aje don majalisa dokoki ita ce adda hanya ta wato ta hudu doka ta cewa a na yi mantuwa bisa kan fanni kaza zaben zaben shaidu yanzu zan zowa in yi zaman zaman taron da za ni kawo bayani bisa kan wannan bisa kan wannan mantuwar da na yi. To, me hana an kai haka nan kin? Yawwa. ana an kai haka nan kin? To, eh, saura kwana hudu. Eh, saura kwana hudu ayi eh. zabe ha yanzu ba a yi wannan zama ba kana je za a yi wannan zama? Ba za a yi wannan zama ba saboda Eh, saboda kaga ga an ka ce za a yi wannan zama can dokar sai dai yawo ECOWAS kenan. Mm. Ya nuna cewa duk in za ma dokar eh, zaɓe kwaskwarima cikin wata shidda da sun kai saura kamar a yi zaɓe ya kamata ya zamanto kwaskwarima ce wadda duka bangare biyu na adawa ɗaya eh, na na na na, na abin ga sun yarda da shi to bangare biyu na siyasa sun yarda da shi to ina ji shi ko bisa ga wannan kin wato wannan jito ba za ta samuwa ba shi yasa ba ka zancan a ce a kiran yau majalisa ba kai zaman taron ta to to yanzu ganin tunda babu wannan doka ina mafita game da wannan matsala su a bangare guda yan hamayya suna kukan cewa waɗannan mutane masu yawa haka hanya ce ta yin magudi ita ko eh. gwamnati tana cewa a'a ba haka maganar take ba ita hukumar zaɓe kuma tana nuna kamar ta goyi bayan a yi wannan zaɓe. cikin ga cikin halin da ake yanzu wato ga kowa ya kamata shi kashe kunne saboda rad da za a fara zaɓe in dai hawan ga zaman da ake ciki ya kai har da an kai zaɓe ba samo wato eh, ba walwala wannan rikici ba rad da za a zaɓe za a samu wa'an za su zuwa ba su da karci su 'yan adawa sun ce ba su ba can eh, hukuma zaɓe ta ce za a zartar da wannan wannan za a tafiyar da wannan aiki cikin babu karti da kakane za a yi wannan sai da zaɓe ne za a sanin ko aka za ta walwalewa. To Farfesa Jibril a bar shi sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske kafin mu sallama ban sani ba kana da wani ƙarin bayani da kake so ka yi mana dangane da wannan al'amari? Eh ƙarin bayani da zan yi shine ni sai in ce ya kamata a yi Allah wadda da cikin halin da kasashenmu suke zamna ciki a ce bayan an samu mulki shekara hamsin da bakwai a ce har yanzu a ce kamar kasar Nijar kamar waga a ce kasa kamar wannan bayan ta samu mulkin kanta tun shekara hamsin da bakwai har yanzu galibi 'yan kasanta ba su iya tabbata su ne kaga wannan ya zama wato wato an yi zaman zaman kara zuba ne kenan zance Ganin kwanaki kacal suka rage kamin wannan zaɓe na tambayi Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilmin taurari ko ta ina taurarin suka karkata dangane da wannan zaɓe na Nijar? Da alama dai ta jam'iyya yanzu za ta iya ɗorewa. To. Za ta iya tabbata amma dai za ta wujijjiga. Na'am. Za ta wujijjiga saboda suna fama da matsala ta gaskiya. Eh. matsalar kuɗi yana taɓa su mm. kuma abin da ya tafi take ubai ta ga ta kenan to wannan shi zai janye musu abubuwa amma da alama dai zai dan amfani da kuɗi shi ita gwamnati ne To. Za ta yi amfani da kuɗi sosai. Kuma wannan shi zai janye masa samun alamar nasara gaskiya. To to to. Masu aro iya abin da kuma ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Suleiman Mumuni Barma da Farfesa Jibril Abarshi na jami'ar Yamai da Malam Ɗanladi Abdullahi da kuma Cuba Hido ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu da shida. iyali fa ina da aure da yara turka shi lallai nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa mm, uwa tana da 'ya'ya wanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya. Kasance da shirin na kasa ba kasawa ba. A kowace rana Alhamis, a shirin mu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC, wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. Na kasa ba kasawa ba. To da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. toladan a takaice cikin wannan makon ne ma'aikatan babban bankin 'yan kasuwa na kenya sama da 300 suke yajin aiki a sudan ta kudu suna neman a ninka masa albashinsu har sau shida domin su fuskanci matsananciyar rayuwar da ake fama da ita ma'aikatan sun ce suna bukata a ƙara musu albashi ne domin su samu isasshen kuɗin da za su iya sayan kayan abinci da sauran kayayyakin rayuwa waɗanda suka yi tashin goron zabi tun bayan da gwamnatin sudan ta kudu ta karya darajar kuɗinta a watan disamba majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa jami'in da ya ɓace a yankin diyala na ƙasar iraki tun watan afrilun da ya wuce kashe shi aka yi an dai samu gawa jami'in mai suna amir alkaisi tun watan nuwamba amma sai cikin wannan makon aka tabbatar da cewa shi ne to ma da lahar takaitattun labaran mu kawo karshen shirinmu a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga abokin aikinmu wato usman ahmed kabara na rasuwar mahaifinsa sheikh ahmed alkanawi wanda ya rasu yana da shekaru 68 a can gida najeriya ya rasu ne jiya talata a garin kano allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sarfil hashim gumel da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato nick avenov ni ladan ibrahim ke cewa sai mun dawo muku an jima da mu na hantsi.